بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wannan yammaci na na kuma shida ga watan shida ma'ana shida ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 22 ga watan biyu a shekara ta 2018 miladiya da izinin mai duka Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a darasi na biyar na karatu wani littafi mai tarin albarka littafin kitabul arba'in fi mabanin islam wa kawai da ahkam wanda ya fi shahara da al'arba'una annawawiyya na al'imamun nawawi Allah ta'ala ya shi da zafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wanda ya rasu a shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai kuma muna gabatar da wannan karatu ne a wannan masallacin umar faruk da ke nan tsakiyar birnin mina da fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar kamar yadda muka ambata za mu tashi a darasi na biyar كما أحاديثي ندايا شيني عند الإمام النووي الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال رحمه الله رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري fi sahihayhima allazain huma as-sarh al-kutub al-musannafa al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi ya ce hadith al-awwal hadisi na farko a cikin jerin gwanan hadisan wannan littafin da zamu kawo idan ka ce al yana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko a gundarin bakin larabci ma'ana ta biyu a yaren malaman hadisi wacce ake nufi a gundarin bakin larabci ita ya kira alhabar ma'ana lugha kenan alhadisu lughatan da kuma alhadisu shar'an ko kuma alhadisu istilahan idan aka ce alhadisu lura ana nufin hadisi a bakin larabci da Allah ta'ala ce kuma a Hadis sannan muka zama da su Hadis domin ahadith jam'i ne na Hadis ko kuma fa bi Hadisin hadithin ba'dahu يؤمنون فان الله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون كذا ده حديث نعم ده سيغا مفرد آية في سورة المؤمنون فجعلناهم أحاديث هذا أحاديث جميلنا والنجينا فمنين حديث اللغة أقول دار شيني معنى أقول دار ربك الله رب شيني منين حديث اصطلاحا أو ما حديث تبقى لتام حديث مثل كرنتاوي دعوة إذا ce الحديث اللغة ma'ana a gundarin bakin larabci ha'un dalun sa'un ha'un dalun sa'un kun ga jiba a faɗi ya'un ba ko sun da hadis akwai ya'un amma da aka tashi ba ɗan ga larabci ya ce ha'un dalun sa'un in ka tashi binciken kalmar a larabci haka za ka neme ta ba za ka neme ta da ha'un dalun ya'un sa'un ba idan aka ce wannan yana zuwa da ma'anar alkhabar alhadithu lugha alkhabar labari an yi hadisin ba'dahu yu'minun to da wanda labari bayan labarin alqur'ani za su imani a Hadis sai muka zama da su waɗansu abeban labari da ake ba da labari a kansu cewar ai da an taɓa yin wasu jama'irinsu kullum domin an halakar da su sai Allah ta'ala ce a ahadith sai muka zama labaru sai zama da su labarai da ake tattauna labari a su isa wani ce innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a innamal mar'u abun sani kawai shi mutum hadithun ba'dahu labari ne bayan shi bayan ya rasu mutum labarin su yi in yi kyakkyawan abu a ba da labarin shi da kyakkyawan abu in yi mummunan abu a ba da labarin shi ga mummunan abu Allah ta'ala ya sauke wannan ita ce ɗabi'a ta mutum kana ce kai Allah ya sauke lahira ta Allah ce amma kai wane wane da yake lahira sun yi baki an tafi rahama da ta ubangiji ce kun ga wannan me ake so a ce mummunan al'amari na ka sai ce fakul hadisan hasanan liman wa'a ka zamance ka kasance kyakkyawan labari da za a taskance shi ana tattauna shi amma dai mutum sai an yi labarin shi bayan ya mutu haka wannan balarabin ya faɗa a baitinsa ba wai aya ce ko hadisi ba amma dai ɗabi'a ce ta ɗan adam in dai mutum ya rasu sai an yi labarin karantawar musulunci ita ce a faɗi kyakkyawan alkhairinsa munanan abin kuma a yi shigo a kansu to duk ga anan hadisi yana da ma'anar alkhabar innama almar'u hadithun ba'dahu mutum labari ne bayan ya rasu fa kun hadisan hasanan liman wa'a ka kasance kyakkyawan labari ga waɗanda za su kasance kaga hadisi ya zama alkhabar ke amma istilahan da malam ya ce alhadith al-awwal me yake nufi shine istilahan shine kullu ma ubisa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya idan ka ce hadisi shar'an a hadisi wurin malaman hadisi shine kullu ma ubisa ila annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama min qauli kamar magana a ce manzan Allah ya ce yanzu wani ya zama hadisi kenan au fi'ilin ko aiki a ce manzan Allah sallallahu ya aikata kaza shi ma ya zama hadisi kenan au taqrib ko a ce an aikata a gaban ma'aiki bai ce komai ba ya zama hadisi kenan au sifatun khalqiyya ko kuma sifa a salama ta halitta a ce yadda halittarsa take shi mutum ne ba gajere ba da za a ce wadare ba kuma dogo ba ne da za a ce ya fi kowa tsayi ya zama tsankalolo haka a sifa halkiyya kenan an kulukiya ko kuma sifa ta ɗabi'arsa duk wani ana su da suna abinci ma mu ilimin suna min ƙaunin magana da yake nan au fi'ilin aiki biyu kenan wata taqririn ko aikata a gabansa ya shiru uku kenan aw sifatun khalqiyya ko sifa ta halitta uku kenan uku kenan aw khulqiyya ko sifa ta dabi'a waɗannan abubuwa guda biyar su ne suke zama hadisi wani ɗaya hadisi ba za mu shiga bayanan sauran ba saboda magana mai sun yace hadisi ka ji wanne ne a ciki sannan kuma an karatu ya biyo za mu ci to wannan a nau'uka biyar ɗin wanne ne misali da ya ce ƙala sami to rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kudu inna mal a'malu bin niyyat wa inna mal kullu imrin a wannan hadisin wane ne auni magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ce al hadith al awwal hadisi na farko an amirin mu'minin an karɓo shi ne daga sarkin muminai abin hamsin shine babban gwarzo umar bin khattab shine umar dan khattab radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda qal yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaqulu yana cewa innamal a'malu abin sani kawai su dukkanin ayyuka na ibada binniyati da niyoyinsu suke wa innama kuma abun sani kawai likulli mri'in kowanne mutum guda manawa yana samun abin da iwa niyyar faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli to dukkan wanda hijararsa ta kasance yayi ta ne domin Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hijratu ila Allah wa rasuli faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli dukkan wanda hijararsa ta kasance domin Allah ne da manzansa fa hijratu ila Allah wa rasuli to hijararsa tana da Allah da manzo wa man kana hijratuhu li dunya duk wanda hijrarsa ta kasance domin duniya yayi yusibuha da yake so ya samu a imra'atun yankiha ko kuma wata mace da yake so ya aura ta hijratuhu ila ma hatara ilayhi to fa hijrarsa san eh? fa hijratuhu ila ma ilayhi to hijrarsa tana ga abin da ya da ko ya samu ko wannan hadisi rawahu imam al-muhaddisin manya-manyan limaman hadisin nan biyu su suka rubuto shi abu abdullahi malami na barko shine ake ma'alkunya da baban abdullahi muhammad sunan shi muhammad bin isma'il dan isma'il bin ibrahim dan ibrahim kakan shi na farko kenan bin mughira dan mughira kakan shi na biyu kenan bin barzizba dan bardisba kakan shi na uku kenan al bukhariyu mutumin garin bukhara al-ju'fi wanda ke kabilar ju'f malami na farko kenan wa abul da kuma baban husaini malami na biyu muslim wanda yake sunan shi muslim bin al-hajjaj dan hajjaj bin muslim dan muslim mana kakan shi na farko kenan al-qushayri wanda ke kabilar qushayr qushayra an-naysaburi wanda yake garin naysabur sun ruwaito wannan hadisin ne fi haihima ma a ingantattun littattafan nan nasu guda biyu allazaini waɗanda yake waɗannan littattafai guda biyu huma su ne a sahul kutubil musannafa mafi ingancin littattafai da aka wallafa al-imam nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi sai ya buɗe wannan littafi na arba'un hadis da wannan hadisi na farko shine hadisi na farko a wannan littafi na imam nawawi shine kuma hadisi na farko a littafin da salihin yadda ya kawo shi na farko a nan a arba'onin a haka ne ya kawo shi na farko a da salihin kuma kafin shi haka imam bukhari ya kawo shi na farko a cikin sahih bukhari Wani hadisi na farko ya ce an karɓo shi ne an aniyar mu'minin daga sarkin mu'minai waye wannan sarkin mu'minai shine abi hafsu babban sarauki asali na ce hafsu suna ne daga cikin sunayen zaki kun da ke ko kamar yadda ka san zaki ana kiran shi da al'asar, an ce ana nufin mai kenan zaki ko ko dukkan wata dabba mai farauta sai zama da sunan asad suna ne gamamme da ya gama dabba mai farauta kamar yadda an ce mutum ya shafi dukkan ɗan adam mutumin ifiriki afirka ne ko mutumin turai ne ko mutumin latin amurka ne ko mutumin asiya ne ko mutumin kasayen larabawa ne sunan shi dai mutum mace ne ko namiji yaro ne ko babba sunan shi mutum abu zai zama na al'insan jinsi ne ke da shi idan aka ce al'asar jinsi ne na zaki sai da duk wani abin da ke farauta yana iya shiga cikin sunan kamar zaki kamar da musa kuna ce da kyau ko kuwa ya abin yake ina fatan kun gano wannan da kyau shi yasa al'asar suna ne na jinsi amma har suna ne daga cikin sunayen zakuna suna ne daga cikin sunayen zakuna zaki daga ganshi yana daga cikin dabbobi masu sunaye da yawa a harshen larabci daga cikin sunayen shi akwai hafsu ɗaya kenan akwai hizabu biyu kenan akwai fahad uku kenan akwai usama hudu kenan kun lura da ke duk sunaye ne daga cikin sunayen zaki ina aka ce fahad ana nufin ɗan tuntukushin zaki ƙaramin zaki wanda bai fara farauta ba tukuna amma an fara koya ba kun gane magana ta da ke ko to kenan habs suna ne daga cikin sunayen zaki kuma duk wanda aka ce da shi wane zaki ne ya ake nufi gwarzo ne sadauki ne shi ya tsara ke kiran umar da abi hafsin a zakin mato shi baban ne kullum da ake kiran shi baban zaki ma'ana gwarzo ne a cikin gwarazan to shi gwarzon su shi gwarzon gwaraza ne shi umar ibn khattab aga abi hafsin gwarzon gwaraza ba wai yana da ya suna hafsa ba ne ake kira shi abi hafsa inda haka ne da ya zama abi hafsa kullum da ya zama abi hafsa baban hafsa kenan kuma abi hafsin ne kaga babu hawa ne sai zama na hafs suna ne da suke sunayen zaki kuma zaki sarauki ne gwarzo ne to sai aka ce da shi gwarzon gwarasa ta bangaren ta bangaren wannan kira ya kira shi amirul mu'minin ɗaya ke umar ibn khattab shine farkon wanda aka kira amirul mu'minin shine farkon wanda aka kira shi da suna amirul mu'minin abubakar siddiq an kira shi ne da khalifa sunan shi khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idan aka ce khalifa to abubakar ake nufi to yanzu da umar yanzu ya zama khalifa ba zai zama khalifa ba sai dai ka kira shi khalifatu khalifati rasulillah khalifa na khalifar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga kalmomin sun fara ne yawa da Uthman ya zo sai ya kira shi khalifatu khalifatu khalifatu rasulullah Ali bin Abi Talib khalifatu khalifatu khalifatu khalifatu kaga tarkibin ya fara nauyi kenan to sai aka zama da shi amirul mu'minin sai zama da duk sarkin duk shugaban al'umma musulmi sunan shi amirul mu'minin shi shugaba ne na mu'minai shi ne amirul mu'minin ɗaya kenan na biyu kuma abi hafsun gwarzan gwara zani sannan sai aka zo na uku sunan shi wai waye wannan waye amirul mu'minin din nan waye abi hafsin din nan shine umar ibn khattab shine umar dan khattab shine umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda shi wa kenan shi umar wanda zai nuna mana khattab da musulunta danda dan da khattab ya musulunta to da an ce radiyallahu anhu ma kamar yadda ake ce ma abdullahi bin abbas a ce ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma amma wannan umar bin khattab ya ta ce radiyallahu anhu shi umar din kenan amma idan aka bada abdullahi bin umar sai ce ana abdullahi bin umar bin umara radiyallahu anhuma da shi abdullahi da shi umar din ina fata mun gane wannan da umar shine halifa na biyu a tsari na musulunci a musulunci shine halifa ne halifa na farko shine abubakar siddiq bayan rasuwar abubakar siddiq umar ibn khattab ya zama halifa umar ibn khattab ya zama halifa yayi wannan halifanci tsawon shekaru goma da wani abu yana amirul mu'minin tsawon shekaru goma da wani abu shi umar kenan yana amirul mu'minin yana cikin waɗanda suka musulunta a farko farko yana cikin waɗanda suka musulunta a farko farkon al'amari ya musulunta su ta zama izza ɗaukaka ce ga musulunci sosai da sosai ana cikin abubuwa da musulmai ba su manta ba da musulunta umar kuma musulunta umar addu'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ce ya Allah ka ɗaukaka addinin nan naka da ɗayan gwarazan nan guda biyu sai Allah ta'ala ya ɗaukaka da duka ke da Umar da Hamza da Umar da Hamza domin musulunta su musulunta ɗaya daga cikin su karye kashin bayan kafirci to ma Allah ta'ala ya amsa addu'ar ma'aiki gaba ɗayan su da Umar ɗin da Hamza ɗin duka suka musulun. duka suka musulunta Umar ibn Khattab an samu wani zindiki da ya caka mishi wuka yana sallar asubahi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 23 ba hijira a shekara ta 23 ba hijira a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ibn Khattab ya shahada wani yana shahada ne a can wani yayi a can wani yayi a can shi Umar a cikin masallaci a mishrabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan Umar ibn Khattab ya yi shahada Allah ta'ala ya tafi shahadarsa a shekara ta 23 bayan hijira umar ibn khattab yana cikin waɗanda yake ayoyi da yawa sun sauka sun goyi bayan shawarar da suka bayar umar ibn khattab ya ce ya rasulullah ai idan ana kammala tsawafi ina ma a ce a yi sallah raka'a biyu maimakon daga kammala tsawafi ka yi gaba ko kuma ka wuce sa'i ya Allah ta'ala ce wa takhudhu min maqam ibrahim musalla sai umar ibn khattab Allah ta'ala ya saukar da ayaci to kuliki maqamu ibrahim ya zama wurin sallah in ko kammala tawafi to ba za ka je wasu harkokin ka ba ko da tsawafin na kala kai sai ka yi sallah raka'a in kuma hajji ka zo ko umara sai ka kafin ka wuce sa'i sai ka yi sallah raka'a biyu na Allah ta'ala ce wa sarki gumi maqamu ibrahim musalla umar bin khattab ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sahabai abin nan mata manzo Allah sun daga murya mana jinin mata ya motsa kenan jinin ya motsa ya same su ya ce da su in ba su kuskura sun daga wa manzan salama kafa ba to a tsara ba in kwallo kunna ayyukan wa azuwa za kai da min kunna musulma sun ce yadda ya jero sa Allah ta Allah saukata Allah to Umar rubunan kafa ba karamin musulmi bane to kuma gwargwanin girman mutum gwargwanin ya za ga mahassadan shi da magabtan shi kuma wanda ke ko in sa ga dan shida ba iya numfashi idan aka yi ta abba Umar ibn Khattab saboda an faɗi an fadi a wurin sa yake ganin matsayin saboda su suka jagoranci kashe Umar ibn Khattab wanda ke kabarin wanda ya kashe Umar ibn Khattab tawazi suke mishi Abu Lu'lu'at al-Majusi alaihi la'natullah umar bin khattab qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana cewa ai na yi kulura yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai na ji ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan magana ne a cikin masallacin ma'aikin Allah ma'aikin Allah yana kan mumbari yana yana kan mumbari yana hudu ba a cikin hudu ba ya ce innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa har zuwa ƙarshen wanda yake wannan gabar tana nuna mana ashe manabir mun manabir kun ce manabir jami ne na mimbari ashe mumbari mumbari ne na sana na karantar da mutane addini a wannan mumbari na Annabi sallama Umar ibn Khattab ya ji wannan hadisi Annabi sallama yana karantawa a wannan mumbari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar ibn Khattab shi da karan kansa ya karantar da mutane at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh azwa ashe dai mumbari na hudu ba karantarwa ake yi wana ji da ke ko ba caji ake bayarwa ba ba wai ana zuwa mumbari ne a ji hudu ba domin a ci me ke faruwa a gari ba to in da kaji in da kaji to duk abin da ke gari za ka ji shi wannan ya tashi daga mumbari na musulunci ya koma kuma wani mumbari na daban kun gane wannan da kyau ko shi ne abin da ya kamata a yi la'akari da shi sosai da so da a mumbari a nan sallam ya karar da wannan ya karantar da wannan a nan kuma umar ibn khattab ya ji wannan bayani ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu abin sani kawai dukkan ayyuka al'amal jam'i ne na al'amal aiki wannan aikin na zuci ne kowannan aikin na harshe ne nau kenan kowannan aikin na sauran gabai ne uku ce idan na ce gaba da aikin zuci kamar ne kamar niyya a zuci take kamar ƙudircewa da imani a zuciya yake an na ce gaba da aikin harshe kamar furta imani din kamar ka faɗi imani ɗin ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ko ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah duka ga ayyuka ne na harshe ko ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko ka ce allahumma salli ala muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa sallim duka ga ayyuka ne na harshe ko kuma ayyuka na sauran jiki kamar ne kamar sallah za ka ce allahu akbar za ka je ruku za ka taso daga ruku za ka je sujjara za ka zauna duka ga waɗannan al'aman ayyuka ne kamar alwala aiki ce kamar wankan tsarki aiki ne innamal a'malu abin sai ne kawai dukkanin ayyuka bin niyyati da niyyoyi da niyyoyi suke kaga al'amal jam'i ne anniyatu fa jam'i ne kenan kowanne aiki da kowace niyya kun lura aiki da aiki da abinda malamai suke magana a nan ce niyya a niyya duk malaman musulunci gaba ɗayansu kun garbance maza ba kaza ko maza ba kaza ke kenan ko in dai tafi ne na musulunci to ya tabbatar da niyya a zuci take shi sa ma mai izziya ya nasanta da ya zo yana magana kan a alola sai ce wa niyyatu wa muhalluha alqalb yace da kuma niyya inda take inda ake niyya shine zuci kun gano wannan da ko balle ka ji an ce wai akwai wani littafi mai suna ya niyyati shi ya tara niyoyi gaba daya kowace kowanne abu da wasu ba ka rubuta shi sai ka san da littafin musulunci na yadda da larabci za a fasara za a rubuta sai a fasara shi zuwa hausa kun gano magana ta to niyya a zuci take ba a faɗa niyya a zuci kun bai ci magana ta da teku. ko domin tambaya a nan ita ce idan mutum ya zo zai sallar la'asar zai sallar la'asar har ya alwala har ya shigo masallaci har ya tsaya ya fuskanci alƙibala duk la'asar ce a zuciya shi da ya daga hannu duk la'asar ya daga zai kabara amma da ya tashi faɗa sai ce Allah mai nina waito ala salatul duri faraba ita da za ta mani sai ce Allah na me ya faɗa a baki zuhur wace ke a zuciyar shi to yanzu ya sallar shi ya la'asar ɗin shi la'asar ɗin shi ashe abin da aka faɗa a baki ba shi da a nan niyya ba a faɗa ta so da rasa ka mutum ya fahimci cewa ake so in ka tsara ake salla to kai halartu da sallar da za ka yi sai ka kafa shi ne wankan tsarki za ka yi shi ne shi yasa malamai suka ce wannan hadisin shine musuluncin ɗungurungun ne musulunci don gurgun din musulunci gaba ɗayan musulunci da musulunci ba yi yiwa sai da niyya kullura da kyau ko shi yasa musulunci ba yi yiwa sai da niyya idan aka ce niyya tana da babu biyu ko dai mu zo babin ibada ko kuma mu zo babin tauhidi kullum babin aqida a babin ibada idan ya kira aniyya a babin tauhidi ita ya kira da al-ikhlas kun gane magana ita ya kira da al-ikhlas shi yasa imam an-nawawi ya kawo shi ya kawo hadisin farko a riyadu salihin riyadu salihin sai ya kawo hadisin wannan a babin farko saboda yana magana duk abin da mutum zai yi shi domin Allah shi yasa bukhari ya kawo hadisin a farko ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko to a babin babu tauhidi niyya din da ita ya kira da al yi domin Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kare a babu hukunce hukunce ita ake limi da anniya ita ake kira da anniya a babu aikin hajji ita ake kira da al-ihram ziddin anniya in an zo ba a aiki hajji kadai ake kiransa da al-ihram idan ka tambaye ka menene hukunce rukunan aikin hajji guda hudu na farko sai ka ce al-ihram na biyu at-tawaf na uku as-sa'i na hudu al-wuquf bi arafa sai wa arafa al-ihram ne shine anniya shine anniya kenan wannan babi kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa yana shiga ba yana shi wannan hadisi yana shiga babi babi sama da babi 70 shi yasa za ga in za ka magana kafar lan alwala sai ga ce farlan alwala guda nawa ne guda bakwai nan na daya niyya in an zo lan sallah guda goma sha biyar na ɗaya niyya in an zo farin lan wanka guda kaza na ɗaya niyya in an zo farin lan sallah niyya in an zo farin lan azumi a rukunan azumi niyya in an zo arkanul hajji niyya saboda babu yana shiga ko ina da ina domin in dai babu niyya to babu aiki in dai babu niyya babu aiki saraka kenan yanzu inda mutum zai idar da abin da yadda aka zuwa ana sallar magariba din nan kowa ya shigo shi ma yana shigowa sai da aka idar da ce wallahi shi bai san ma niyyar bai san ma sallar yanzu ba ya sallar magariba ba raka uku yanzu ne ya dawo kiyar shi bai san sallar sai ya miƙe ya kawo magariba don wacce da ibar ba saboda ne babu ne saboda babu ne da wata yan uwa niyya ita ce kan da ita malam ya kawo shi a farko innamal a'malu binniyat in mun zo babu ibada ita ce aniyya mahalluha alqalb in mun zo babu eh, tauhidi ita ce al-ikhlas kuma tana kamar yadda ta zo da al-ikhlas ah, kuma tana zuwa da al-irada ana kira da sunan al-irada fadan Allah ta'ala ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minu fa ulaika kana sa'ihum mashkura wa man arada al-akhirah wanda ya nufaci lahira ma'ana wanda ya aiki domin Allah ya bai sakamakon sa a lahira ɗaya kenan wasu alaha sa'ayaha na biyu kuma ya yi irin aikin da ake ba da sakamakonsa a lahira ɗin ba wai ya yi niyya kuma ya je wani aikin na daban ba wa huwa mu'minun a lokacin yana mu'mini fa wala ya kana sa'ihu mashkura haka za ka kira kada al-irada kuma Allah ta'ala ce mu'minu illa bi abdullahi mukhlisina za ka kira da sunan al-ikhlas saboda haka mu kiyaye idan mutum ya zo ya tambaye ka ya ce mara na je na samu ana sallah sai na kabbar sallah ni ba san sallah da ne ba sai da aka idar hankali na ya ji na wata sallah ma aka yi ne malam ya sallah ta sai ka ce sallar shi ba ta yi ba saboda inna amalu bin ya yi sallar babu ne kullum da ke ko saboda wannan za ka yi hukunci a kansa mutum ne yake aiki sai ka kallaci aikin sai ka ce wannan ba don Allah yake yi ba wannan ya yi bai yi ba saboda Allah kadai ne ya san wanda yake yi domin shi Allah shi kadai ya san wanda yake yi domin shi in kuma mutum ɗabi'arsa ya yi ba domin Allah ba zai furta ana nan sai ya furta wa mutane da bakinsa sai ya furta Allah ta'ala ya kawo Allah ta'ala ya tsare mu in muka zo niyya wacce muke magana wacce a kan ta ne malamin suke ta gina hukunce hukunce sai mu fahimci imam musulun fa kusa na ya kawo wani hadisi a kitabun nikah kitabun nikah babu da ke magana kan aure a na ya kawo hadisi kenan mutum ne ya tambaye ka ce mala har kokon zuciyarsa kun je da na fara, na ce ya ce malam har kokon kaga mace zuciya ta haiko ya ce malam har ƙoƙon zuciyarsa saki guda ya yi niyyar yi wa matarsa da ya tashi faɗa ta ba su ya sakin yake kun lura wannan ta yake nan ne yake tafiya magana da saki uku a lokaci guda saki uku da kowa saki uku har ƙoƙon zuciya yi saki ɗaya ne wajen furtawa sai furta uku to sai a tabbatar masu shi a ɗayansa da mutane ne suka zo kowa yana cewa ai ɗaya nufi ai ɗaya nufi sun cikin duk wanda ya faɗa mun tabbatar masu kun gane duk wanda ya faɗa ku kuma tabbatar mai da ba a goma da cewa don in ba haka sai mutane su dinga cewa ɗaya suka yi nufi ɗaya suka yi kullum da ce ko so ina son mu gane babu niyya ba a wani faɗi ke babi da niyya ba karamin faɗi yake da shi da haka yake kaga niyyar nan kamar yadda ita ta bambance tsakanin aikin da ya yi da wanda bai yi ba haka nan kuma ita ta bambance tsakanin mai wannan ibada da mai wannan ibada da mai azhar da mai la'asar babban abin da ya bambance su shine ne niyya domin dukkan su raka hudu ce kuma dukkan su a asirce ake yi kuma dukkansu sun yi tarayya da juna a lokaci musamman ga matafi musamman ga matafi duk sun yi tarayya da juna me ya bambance mashi wannan da wannan ita ce niyya balle kuma ɗungurungun ma azumi da mai na farilla da mai na nafila a na farillar ma da mai yin na ramadan Kullum da kyau ko ramuwan na ramadan da mai yin na alwashi da mai yin na kafara duk gaba ɗayan su ne wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyaba ila duk azumin iri ne me ba mace sa ita ta bambance wannan na farilla ne wannan na alwashi ne wannan na nafila ne wannan a nafilar ma na litinin ne wannan na kaza ne wani a nafilar ma na litinin ne wani kuma a nafilar ba na litinin ne ba kawai ya yi azumin nafila wani zan ga niyyar tana da faɗin gaske wani kuma aiki ya yi da ya aiki ya zama maimakon ya shiga gida da kura haka bari ya wanwanke jikinsa sai gano kuma da yake ya saba da alwala sai ya wanke gaban alwala gaba daya amma ya yi hakan ba da niyyar ko da ya kara kabbara ana kare kama ba zai yi sai ya sake ba ga niyya ta bambancin tsakanin ibadar ibada daya niyya ta bambancin tsakanin abin da yake ibada ne da wanda ba ibada ba wannan wanke ciki da ya yi ba ibada ba ne wannan kuma da ya yi alwala ibada ce me bambancin su niyya wannan bambanci wannan ibada da wannan ibadar niyya saboda ka za a ga duk malamin sun zo bayani sai a ce wa niyya da ɗaura niyya saboda mai saboda hadisin da annabi sallallahu ta'ala sallallahu ya ce innamal a'malu binniyat innamal a'malu abin dukkanin ayyuka na ibada da niyyoyinsu wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kuma kowanne mutum da abin da imanin ne wani niyya ta daidai ce wani niyya ta ba ta daidai ba ce ko kuma wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kowanne mutum yana samun abin da imanin ne kowanne fasara nawa kenan kowanne mutum yana samun abin da ima niyya kenan mutane biyu za su iya yin sallah a zahar ladan su ya fi na kowanne saboda gwargwadon niyyar kowa أشكن سنة كل ورد يتوقف ورغول أن يرقوا أشكن سنة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يبالي مثال دمو كان كتاثير النية دمو نية شرط لسائر العمل بها الصلاة والفصال للعمل ونية إتنية شرط شرط شرط لسائر العمل نية شرط إيشي بتتكلم بها دنية aiki yake yin daidai wal fasadu aiki yake baci bil amal da aiki saboda da niyya abin yake faru a rasul yake faman kana hijratu ila Allah wa rasuli duk wanda hijirarsa ta kasance yayi ta ne domin Allah ne ce ta hijira al-intiqalu min balad shirki ila balad al-islam ko wa hiya وهي ila qiyam قيام الساعة ba su cikin usulun talata ba idan aka ce alhijira tana da ma'anoni kamar haka tana zuwa da al-intiqalu min baladi shirki ila baladi islam tana zuwa da al min baladi al-khawfi ila baladi al-amn al-intiqalu min baladi shirki ila baladi islam tashi daga inda ake shirka zuwa inda ake tauhidi kabar inda ake kafirci je inda ake musulunci kabar inda ake bid'a je inda ake sunna wannan suna wannan hijira irin ta ce a ya mai daga makka zuwa madina a lokacin makka tana darul har kun gane ko tana darul har ya tashi daga makka zuwa madina ita ce al-intiqalu min balad shirki ila balad al-islam al-intiqalu min balad al-khawf mutum ya bar inda yake jin tsoro da ba zai iya bauta ma Allah ta'ala ba ya je inda zai samu sararin ya bauta ma Allah ko da wurin ba wurin musulunci ba ne ana kira wannan da sunan hijira ai ga ita ce hijirar da ake zuwa habasha hijira guda biyu da aka yi zuwa habasha domin ba an yi su ne da habasha tara garin islam ba domin habasha zarar amince, za a samu amincin abauta na allah duk da su din ba musulunci suke yi ina fata kun fahimci wani da ko amma a dunkule a ana cewa wal muhajiru man hajara amma Allahu an kaga mai hijira shine wanda ya hanu ya bar abin da Allah ya hana to kenan lafazin hijira ga mamman lafazi yana da faɗin da sai ana ya ce, fa man kana tijaratuhu duk wanda hijirarsa ta kasance ila Allah ya nufaci Allah ita wa rasulihi da kuma inda manzon Allah yake fa hijratuhu to fa hijiran nan tashi ila Allah tana ga Allah wa rasulihi da manzo kusan a hijira da aka yi tana cikin manya-manyan abubuwan da musulunci ya rubuta su a tarihi hijira ba tana cikin manya-manyan abubuwan da musulunci ya rubuta su har ya zama a tarihin musulunci ma da hijira ake amfani a ce hijirar ma'aiki kun lura da teku hijirar ma'aiki daga maka zuwa madina yau 1430 da ta ina fata mun gano wani da ke ko saboda hijira ba karamin al'amari ba ce shi za ga ake kiran waɗannan waɗanda suka hijira su a kira da almuhajirun waɗannan waɗanda suka tarbe su su a kira da Wasu wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar shi kuma ga an fara gabatar da masu hijira akan waɗanda suka tarbe su hijiran nan ba karamar al'amari da shi. duk da matsayinta a musulunci da ladanta ba karamar lada ba ce hijira da hannunta ba karamar lada ba ce da matsayinta da ta da kimarta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan mumbari fa yana hudu wa kan mumbari ce. wa man kana hijratuhu li dunya amma duk wanda hijirarsa ta kasance yayi ta ne domin duniya kai ai waɗanda suke hijiran nan da ai mutanen madina raba gonaki suke suke ba su shirya mu tafi ha yanzu ya niya take nan. eh liduniya aw imra'atun ya ha da yake so ya samu in ka ce ha zai samu to akwai kuskure kuskure na larabcin bai baka damar haka domin yusibu fili ne mudari maf'ul wa alamatu rafi adamma adhahira in ko ka ce yusibu ha zai samu to ka mai da shi jawabu shakki na wa man kana tijaratu li duniya yusibu ha da yake so zai samu in ka ce yusibu ha zai samu to larabcin ba zai ba da damar haka ba da yadda zai ba da damar haka da ya zama yusibu ha da ba zai zama yusibu ha ba yusibu ha wa man kana hijratuhu li duniya duk wanda hijrarsa ta kasance domin duniya duniya karka ce liduniya duniya domin duniya mushibuwa da yake so ya samu a wimra'atu ko ko saboda wata mace ha da yake so ya aura sai ya ji ta hijira shi ma sai ya share kafarsa ya tafi hijira amma waye bi wa hijratuhu to hijira nan tasa ila ma hajar ilai tana ga abin da ya yi hijira zuwa ga ko ya samu ko ba ta samu kuma wanda ce ko ita duniya in ka neme ta ba lalle ne ka samu kuma lura da ke ko ba lalle ne mutum ya samu sauran sai mutum ya bita ila ma hajar ilai kaga yanzu bai da ladin hijirar su ta sai aka ɗauki abu ɗaya daga cikin ibada ita ce hijira aka buga mana misali in dai aka buga mana misali aka ce da girma irin hijira da matsayinta amma wanda yi ta domin duniya abinda ya samu in ya je ya samu kunya ɗaya ita aka ba shi da wani ita ce saboda Allah malamai a kan mai mutum zai bar rayuwarsa ta tafi akan ko dai ya faɗa shi so yake yi a san shi duniya sai ga ko unguwarsu ba a san shi ba ga shi ba a san shi ɗin ba ga shi kuma bai samu ladan abu ba domin ya yi ne don a san shi shi ke na abin da yake so a san ko a ji shi ba a ji shi ba in an ji shi shi ne lada in ba a ji shi ba kuma ba zai je sai ya ba a ji shi ba rasa yan uwa mu kiyaye ayyukan mu sosai da sosai malamai suka ce hadisi na shi ne musulunci ɗungurungun domin musulunci ɗungurungun shi ne niyya kyautata niyya in ka kyautata niyyarka to ka ya kawo wannan hadisi rawahu imam al-muhaddisi manya-manyan limaman hadisan nan guda biyu su suka roke su me yasa muka ce guda biyu saboda ya ce imama wannan shi ya kira alfu tasmiya alfun da yake magana mutum biyu dama sa imama ne lura sai aka share nunin din saboda ibafa domin da nunin jami'i da nunin tasmiya da nunin eh, kufaba duk ana share su isa ya ce ku zirtu wa gaibi mutubatan shi makanihi ka an yi nunar jami'i ne ibafa ya ce wai an share shi kuma an bar abokinsa a wurinsa shi ba a kore shi ba ya ce ka ami nunar jami'a shi ne ya za ce ni nunar jami'a ce lokacin da ake zama da ita muzaf sai a share ta saboda muzaf ne ma'ana imam al-muhaddisin manya-manyan limaman hadisi a matsayin hadisi al-imam na ce wani imamu fil hadisi shi ke na fa babu wani matsayi sama الإمام في الحديث إمامة في الدين جاغورانشي علم الدين لا يكمش إذا هذا مؤمنين تجي توجع لنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما فإمام البخاري شيء إمام لي أحاديث إمام مسلم إمام لي أحاديثي إذا يجي إمام المحدثين وأنا نبيهم بخاري ومسلم su ne limaman malaman hadisi duk malaman hadisi waɗannan biyu su ne limaman su su suka reto hadisi liman na farko abu abdullah shi ne ake mai alkunya da baban abdullahi baban abdullahi duk da bai da aure bai aure ba imamun da kwanu imamun kwanu bai aure ba ilimi aka kasa a gaba ina samarin alkunya sa abu abdullah baban abdullah kenan ana alkunya ko da babu ko da babu ɗaku muhammad asalin sunansa muhammad shi imam bukhari asalin sunansa muhammad sunan babarsa isma'il ya ga ce sa kake bin isma'il muhammad ibn isma'il ibn ibrahim isma'il baban bukhari baban muhammad kenan shine dan abin nan ibn isma'il eh ibn ibrahim dan ibrahim isma'il dan ibrahim ibn al-mughira dan mughira kenan imam al-bukhari sunan shi muhammad sunan baban shi isma'il sunan kakan shi na daya ibrahim sunan kakan shi na biyu mughira dukkan waɗannan musulmai ne dukkan waɗannan musulmai ne bunu bardizba dan bardizba shi mughira dan bardizba bardizba ba musulmi bane bardizba ba musulmi ba ne a yaren mutanen paris idan aka ce shi shine sarkin noma babban manomi shine muhira dan bardizba kun lura da kyau ko al Bukhariyu shi abu abdullahi ɗin nan mutumin garin bukhara ne bukhara shine sunan garin Bukhariyu mutumin bukhara mina minawiyu mina sunan gari ko minawiyu ba mutumin mina bida sunan gari ne bida ko garin bida mutumin garin ba bidawiyu kullum da shi ko kano sunan gari mutumin kano kano nisa ya zama sunan garin bukhara shi da yake mutumin garin ne sai zama bukhari mutumin garin bukhara wannan gari na bukhara ba ƙaramin gari ba ne a yau yana yake Osbikistan Osbikistan. inda ba sha hukun sai dama ya ce malaman hadisu guda yanzu mun ji malami na farko kenan yanzu ke na imamul bukhari da ake cewa rawahul bukhari rawahul bukhari me sunan shi muhammad me sunan baban shi ismail mai sunan kakan shi ibrahim mai sunan garinsu bukhara mai sunan garinsu bukhara al-ju'fiyu sunan kabilar su ke sunan kabilar su al-ju'fiyu sunan ƙabilar ju'f sunan ƙabilar ju'f sai zama ɗan ƙabilar sai zama ju'f kullum da ke ko arab arab balarabe ke ko ai arab ba sunan gari ne lokacin arab lokacin larabawa ai larabawa ba sunan gari ne sunan kabila sai a ce arabi ko balarabe kenan arjiofiyu ita ce kabilar su bukari? a ba ce kabilar su bukari ba kakannin bukari da suka musulunta suwa kenan muhira. da ibrahim da ainihin mun ce bai musulun ba al-mughira ya musulunta ne a hannun wani mutum wanda yake wannan mutumin kabilar su du'uf ce kulwar da ke ko mughira ya musulunta a hannun mutumin da sunan kabilar su du'uf shi sa ake kiransu du'uf maulahu tunda a hannunsu suka musulunta sai ake jingina su da su isa malamai suka ce shin maula tana zuwa ƙarƙashin wanda ya musulunta a hannunka yanzu ka zama maulahu kenan musu ai asali ga wanda ya yanta ne wanda aka yanta ne so yanzu mutum sai ka yanta shi duk da ba su ba ƙabilar ku yake ba duk da ba ƙabilar ku yake ba ka lura da ke ko to amma yanzu duk da ka yan tashi, in ya tashi adiresin zai adiresu ne da kabilu sai a ce sai a kira su nufawi maulahu nufawi maulahu shi maula ne yantaccen bawa ne daga kabilar nufawa saboda wanda ya yan tashi ba nufi In gane magana sai da ke ko to yanzu idan ya musulunta a hannun ba nufi duk da yana ɗa ba yana bawa ba danish ya musulunta za a ce nufawi maulahu shi ne malamai sai ya kara da juna sani saboda wannan masara ta al-imam al-bukhari wasu ka ce za a yi domin gashi an ce al-du'uf ma'ana al-du'uf maula qala rahimahullah al-imam an-nawawi ya ci gaba da cewa wa abul husayn malami na biyu shine baban husayn baban husayn sunan shi muslim sunan shi muslim sunan baban shi al-hajjaj al-hajjaj mai yawan aikin hajji bin muslim ba dan muslim hajjaj dan muslim hajjaj ya haifi muslim kuma shi ɗa ne na muslim yana hajjaj ya mai da sunan baban shi al-qushayriyyu wanda ke kabilar qushayr an-naysaburiyu wanda sunan garinsu ne sabu. sunan garinsu ne sabu. Ne sabu a yau tana yake iran ne Allah ta'ala ya tsare Ta kaga ƙasa ce ta sunna mai sabuwar ta fitar da malamai na sunna sosai da sosai duk wanda ga an ce mai saburi ne ta, dan mutum garin mai sabu Imam Bukhari ya rasu shekara ta 256 Imam Muslim ya rasu shekara ta 261 ah, Umar ibn Khattab ya rasu shekara ta 23 bayan jira kamar da muka ambata to ina zan magana wani abu sai ka an ce rawahul bukhari wa muslim daga wannan hadisin zuwa na gaba duk bukhari da muslim zai kawo saboda yanzu anan kamar yayi mana tarjuma su kun lura da kyau ko hakan nan umar ibn khattab in zai kawo shi gaba ɗaya zai ce al'umma tunda anan ya ce ana amirul mu'minina abi hafsin umar ibn khattab radiyallahu anhu kamar ya mana takaitaccen bayanin waye umar hakan nan kuma ya mana takaitaccen bayanin waye bukhari waye muslim shi yasa a hadisan gaba sai ga ya ce rawahu muslim ba zai ce maka rawahu abul husayn muslim bin hajjaj bin muslim bin kaza kaza kullum da ke ko imam bukhari sai a ce rawahu bukhari wa muslim kai a cin na kullu sai ka ma aboki ne ga aboki haka ne rawahu bukhari wa muslim to na farko dai garin kowa da garin bukhari sunanta bukhara garin muslim ne sabu ala ta bangaren gari sun sha banban ko da an sha banban a gari wani lokacin kuma akan zo a haɗu a mataki na ilimi ka gaba garin su ɗaya ba ba ma yaran su ɗaya ba kuma sun zo sun zama abokai saboda abokantaka ta addini ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko duk da haka dai bukhari da muslim ba wa da kani bane ba kuma aboki da aboki bane asalin muslim ɗalibi ne na imamu bukhari ɗalibi ne da malami waye malamin imam bukhari wai dalibin imam muslim kuna ji da ke amma imam bukhari ya rasu shekara ta 256 imam muslim 261 bambancin su kwana shekara biyar shekara biyar da rasuwan mana kuma dalibin ya bishi Allah ta'ala ya ji ƙasa da kafara ya amshe mana ya ce fi su haihai ma a ingantattun littattafan su biyu sun ruwaito ne fi su haihai ma a ingantattun littattafan su biyu allazaini waɗanda suke su waɗannan littattafai biyu ɗin huma su ne a sokul kutubi su ne littattafai mafiya inganci almusannafa da aka wallafa ina fatan ko fahimci ne ku lura da kyau da ya kawo hadisin sai ce bukhari da muslim sun rawaito shi a ina fi sahihai ashe tunda malam ya ce bukhari da musulun su ne a sahul kutubin musallaka. mafi ingancin littattafai da aka rubuta to da zara an ce maka bukhari ya rawaito hadisi a sahihul bukhari to ba sai ta tambaye ingancin sa kullura to tambayar anan ita ce banda sahihul bukhari bukhari yana da wani littafi eh yana da khalqu af'al al-ibad yana da juzul qira'a yana da at-tarikh yana da kaza yana da kaza yana da al'adabu al mufa to abin da nake so ka gane a matsayin garɗani da ilimi duk lokacin da ga an kawo hadisi an cewa rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad kenan ba sai bukhari ya kawo shi hadisin zaka ci gaba da binciken ingancin sa kun lura yawa amma ina bukhari ne a bukhari ne kenan kun ga manajin da ya dauka lokacin rubuta sai bukhari ba irin shi ya dauka wurin rubuta sauran littattafan ba wani hadisi babban hadisi yana ɗauke da saƙonni da dama saƙo na farko shine tabbatar da niyya domin ka bambance wannan ibadar da wannan ibadar ɗaya saƙo na biyu tabbatar da niyya domin ka bambance ibada da abin da ba ibada ba biyu saƙo na uku tabbatar da abu a yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala saƙo na hudu tabbatar da cewa mambari na juma'a da mambari na hudu ba mambari da ake karantar da al'umma addinin musulunci ba mambari ba ne da ake sanar da al'umma abubuwan da ke faruwa a gari wani a gidan rediyo ake yi na kuma dama sai kajiya ina fata mun wannan da kyau ko abu na uku sanin matsayin wannan hadisi da imam muslim imam eh, nawawi ya kawo shi a farko kullum da kyau ko cewar fa in mutum ya yi ibada babu niyya ne ma'anar babu niyya ya yi ta tsaf a mamba domin Allah ba niyyar ibadar ba ta yi ba kun ji wani da ke ko ya yi ta domin Allah amma aka tambaye shi wace ya yi wace ya ce wallahi shi ke san wace ba shi ke san asar ya yi ba ko la ba ta yi ba kenan sai an haɗu sai ka samu niyya da ake tattauna ta a ba a littattafan fikihu da kuma niyya wacce ake tattauna ta a babu aqida sai ka hada su baki daya sai addinin ka ya zama karɓaɓɓe Allah ta'ala ya sa addinin mu ya zama karɓaɓɓe ba. matsala daya innamal a'malu niyyat al a'malu ayyuka an niyyatu niyoyi wannan shi da ko mutum ne ya shiga masallaci bai samu yayi raka'atain fajr ba a gida sai ya shiga masallaci ya sallar asuba ga zuwa shiga masallaci akwai sallar raka a biyu ta hiyatul masjid ga shi bai yi raka ta fatir ba nawa nan yanzu idan ya yi ɗaya ta wadatar ko ko sai ya yi raka ta tahiyatul masjid ya sallame sai ya miƙe kawo raka ta fatir ya zai eh in yi guda ɗaya ta wadatar in guda ɗaya in yi guda ɗaya ta wadatar isa nasiru sa'ad yake cewa wa in amala amalani istama'a fa fi'ilu ihdahu ma sami'a wa in amala amalani idan ayyuka biyu iri daya ijtama'a suka haɗu kun ga sun yi tarayya da juna tahiyatul masjidi sunna rakatul fajri sunna sun yi tarayya kowace raka'a biyu duk matsayin su da abinda mai ta sawar amalani ma fa fi'ilu ihdahu ma fasani'a in ka aikata ɗaya ya yi kulwar da kyau to idan ɗaya ya fi ɗaya fa eh? za ka yi wannan ne sai ka shi wannan ko za ka shigar da ƙaramin da ya fi babba mana mutum ne ga wankan janaba ga wankan juma'a wanka nawa zai yanzu biyu ko ɗaya innamal a'malu wankan juma amal ne eh, wankan janaba amal ne bin niyyati kaga ba a ce bin niyyati da niyoyi ma'ana ya fi, da muna da ayyuka guda biyu sai a niyya guda sai a wanka guda nawa kenan ko guda daya irin azu sai a shigar da na juma'a cikin kullum da ke ko kenan ka shigar da na janaba cikin na juma'a bai yi ba dan na juma'a wajibi ne ittifaqa ijma'an na janaba wajibi ne ijma'an na juma'a ba wajibi bane ijma'an kun gane magana kenan babu niyya din to anan ne ba za ka ji ana ta tattauna mas'ala wani ce kaza yayi wani ce kaza bai ba duk saboda niyya kowanne za ka tambaye shi sai ya ce wannan ne shine niyya tsara goga nake jaddada kusure ne ka ce mas'alar babu dalili a kai saboda me saboda wani za a tambaye shi mai yasa ka ce kowace kowanne wanka sai an mai niyya sai ce saboda ayan ce innamal a'malu biyyat wankan janaba amal ne wankan juma'a amal ne saboda ka yanzu wanka biyu zai in ya kammala wannan ya dire gaba daya sai kuma zai sake wannan ya dire me dalilinsa innamal a'malu biyyat shi kuma wancan da ya ce wanka ɗaya za a ɗaya ya shiga ciki to duk sun yi tarayya nau'in wanka iri ɗaya ne kaza iri ɗaya ne kaza iri ɗaya ne wanda ke ko Allah ta kenan akwai matsayar ƙarƙashin sa Allah ta'ala ya bani da mu baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا Wa أستغفرك وأتوب إليك وعلى مستوى yake cewa tambaya yake yi azhar da la'asar duka sifofin su ɗaya ne sai mutum bai yi azhar ba ya zo ya samu ana la'asar to tun da ya samu ana la'asar zai iya zai iya bin mai la'asar shi yana azhar idan ne tambayar ba zai iya bi ba sai na ne ba zai iya bi ba saboda hadisin na hannun sarrafa yake cewa inda ma ju'ila al-imamu li yutamma bi. an sanya liman ne domin a yi koyi da shi sai zama da yanzu kun sha bamban da liman a wurin niyyar shi yana niyyar a asar kai gana niyyar la'asar a shi yana niyyar la'asar kai gana niyyar azhar ba ku yi daidai da shi wurin niyyar. ita ce matsalar da aka samu ni za su daga cikin malamai malamai suka ce akan bi ba barakallahu ya ce malam ya ce a sauwar kutubin musannafa waɗannan littattafai guda biyu Sune mafi ingancin littattafai da aka wallafa to su sauran littattafai fa Kuma mai shi sa kamar muwatta'u malik kamar muwatta'u malik da turmuzi da sauransu imamun nawawi ya faɗi abin da ya sani kamar yadda al'imamun shafi'i ya ce bayan littafin allah babu wani littafi a doron ƙasa kamar muwatta'u malik kaga shi ma ya faɗi abin da ya sani ya to kenan cewar bukhari da muslim waɗannan su ne ajin farko kullura da ke ko magana ce mutafaku alaiha mujma'un alaiha ko kuma magana ce ba mujma'un alaiha ba ba ijma'i akan ta shi yasa ma wancan mai littafin eh, subhanallah ya ɗauke ni sunan littafin da ya zayyano kan tabbatar da muwaffa na imam malik ibn anas ya kawo maganganu ya kawo maganar imam shafi ya kawo maganar ibn hajar ya kawo maganganu su ibn taymiya rahmatullahi ta'ala alal jami' akan cewa me ya jinkirta da muwaffa me ya ka akwai dai maganganu sosai da sosai a kai akan wannan masail to amma sauran bukhari abin nan turmudi da abu dawud da duk ingantattu ne jumlatan amma suna bayan waɗannan malwar da ke ko duk ingantattu ne suna bayan waɗannan yasa za ka zo lissafa alkutubu sita kullum da ke ko aka zo lissafa alkutubu sita ana fara gabatar da bukhari ne da musulun. sai wanne sai turmuzi ko sai abu daun. kullum da ke ko nan ma ya sai mutu na sani to amma me yasa muwaffa bai shiga cikinsu ba gaba daya idan ce bukhari da musulun da abu daun da turmuzi da sai da ibn majah ina fatan kuma ya ci kana tare da ko shi ma kuma wannan wani nau'i wani ilimi ne mai zama kansa ina fatan mafahimci magana tare da ko in kun lura da ke waɗannan littattafai sun firin jayar da ayyuka da maganganu da ayyuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai da su sabanin muwaffa da zai kawo A ko biyu sai ya biyo shi da ayyukan sahabbai da tabi'ai ta wannan nahiyar kullu ta a taƙaita akan maganganun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kadai waɗannan littafai sun tsara muwaffa muna jina da kyau ta hanyar kuma a hada da ayyuka da maganganun ma'aiki da ayyukan abai da tabi'ai shigo muwaka ya ɗara su isa kake ganin hukunce-hukuncen da ke cikin muwaka da aka bi su da ayyukan abai da tabi'ai da asma'u tabi'in suka zama kuma suna da ƙarfin gaske na alaikum salam Yace eh, eh. ya ce mai gidan shi ne ce da shi ya zo su je unguwa suna tafiya sai ga shi ziyarta wani mara lafiya a kaji to yanzu ma direban yana da lada sai ya kudurta lada a lokacin niyyar a lokacin kullum da so akwai masa'il akwai masa'il a ƙarƙashin niyyar da ake tattauna masa'il ko masu tarin yawa kullum da ko akwai ƙalbin niyyar kana sallar zahar, ka shiga sallah da sallah zahar. sai ka tuna yi a zahar. za ka iya mere da asar nan take kulwar da magana ta da ko wannan kenan akwai kalbin niyya ka ɗauki niyyar aikin hajji kaɗai ka wuce miƙaci za ka iya dawowa zuwa kamar su ko zuwa tsirani eh in ya yiwu a haji zai yiwu a kalla? wadda ji da jirgin so akwai masail masu tarin yawa a ƙarƙashin niyya yan uwa niyya ba ƙaramin al'amari ba ce ina son magana dalilin da ya sa malam ya kawo hadisi kuma maganganun da kuka ji ana ta magana idan na fara ba mu misalin saki uku a kalma guda saki uku ce ko ba saki uku ba ce ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suke nan mutum ya zo ya ce shi saki ɗaya ya kudirce a zuciyarsa wurin faɗa a baki sai faɗi nawa to a zamanin a zamanin ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da farkon lokacin Abubakar tun daga abin da ya rantse abin nan ya tabbata a zuciya a tabbata mushi shi kaga kenan tun farko ba ya yi saki ne da niyyar saki uku ba ina son ku gane tun farko ma ba yayi saki ne da niyyar saki uku ba a'a yayi ne da niyyar saki ɗaya ne a zuciyar bakin da ya faɗi uku kun gane magana ko har yanzu mana mazamar umar ana rantsar da mutum ka rantse da Allah ɗaya kai nufi ba ba uku ba bakin ne ya sifil da baka ya faɗi uku kun gane wannan da ke ko to nan ne to daga baya da ce to duk wanda duk wanda ya faɗa an tabbatar mashi da abin da ya faɗa kenan ba za a koma zuwa ga ɗaya ba to kun ga anan ya sha bamban da mutum ya rubuta wa matar shi ya sake ta saki uku kayan ƙarshen niyya nan ko sannan ya zo ya ce kuma wai an yi ka ga ba na shi ake tattaunawa ba kun shi shi wanda ya rubuta ya saki mata ya saki ai ba shi ake tattaunawa ba dama ana tattaunawa ne wanda ya kudurta saki ɗaya a zuciya a wurin faɗa sai ya yi da baka shi yake fassara ɗaya daga cikin fassarorin su wa alaikum salam sai dai irin waɗannan bayanan ba ko a to kun ji yadda na ce muku imam musulun ya gawa hadisa ina kitabun nikah sai sai ka ce a ah, ina alaƙar kitabun nikah da inna mal'amalu bin niyyat ashe ko da kana son ka yi aure don ka rage zafin gorantaka to kuma ya kara ka da sa biyar kuma eh? Eh, mai mutattar hakam ya kawo shi a farko ya kawo shi ne a babin niyya ta fahara ai kuma fahara a hakam ne wabi kullum da teku, so ma yayin dan waje ce ba a yi wa mu sai dai a ce suke uku lokaci guda sai so ka duba abwaul bayan fi ibn alquran bil qur'an wani fadin Allah ta'ala at-talaq marratan safin da na a tasarin da su biya bayyana da abubuwan ina fatan kun ci duk me yasa ake mai da shi a zamanin ma'aiki a mai da shi saki daya a tabbatar da ya saki daya saboda niyya niyya shi ta zuci ita ce nawa ɗaya wai bakin shi ne ya sabul da baka ya faɗi uku ba wai dama tun a zuciyar niyyar saki uku yi ba na ma wanda yake tun a zuciyar niyyar saki uku ya yi kuma ya tabbata wannan ya a cikin lissafi na ce babu niyya masa'il ne masu tarin yawa kullum da ke ko inda ake kalbun niyya ita ce babu aiki hajji babu aiki hajji shi ma a babu aikin hajji a wanne hajji? ka lura da ke ko a wanne hajji? idan ka ɗauko ifiragi ne za ka yi kalbun niyya zuwa ga tamatu'i kun lura da ke ko waɗanda suke ganin tamatu'i ya fi suka ce za su za ka yi domin a wurinsu ka ɗauko daga abin da aka ne zuwa wanda ya fi ka lura da ke ko ma'ana ka ƙara sama ne ba ka ƙara asar kenan ko za ka yi kalbun niyya sai in ƙara sama za ka sai ba su yadda cewar in kayi ka da niyya da niyyar ta matu'i za ka iya ƙalbin niyya zuwa ifiraji ba domin suna ganin kayo ƙasa ne to ala yadda halai a dunkule a babu aiki hajji sai ban baka a wani nau'i ake yi ina fata mun fahimci ka gani ba a yi eh, yana son ƙayatar amma ne ba a yi a sallah Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk